al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana bayani yana son mana bayani a game da wannan hadisi da ya kawo saɓani tsakanin manya-manyan malamai guda biyu al'imam ibn salah da kuma al'imam izuddin ibn abdussalam rahimahullahu ta'ala yana mana bayani domin ya bambanta har ma ya mana tarbihi A kan cewa maganar al'imamu izuddin ibn abdulsalam ita ce maganar ta daidai cewa kulufu famis sa’in ɗin nan a duniya ne kuma da lahira to shine sai al’imamu imam sai ce wa ya kumulu zuhu wa yasiru alaniyatan fi lahira ai waɗancan abubuwan da aka faɗi na ƙanshi na ƙanshi da bakin mai azumi yake yi a wurin Allah alhali mu muna jin bashi ne da kuma jini na shahidi da muke ganin su a matsayin ja kuma jini mai gati amma kuma warrihu rihun miski to shi ne sai a wa'innan fa yakmulu zuhuruha ai bayyana waɗannan abai baɗan zai cika ne ko za ta cika ne wa alaniyatan kuma ya zama a bayyane fil a lahira mun a duniya akwai أمرت شرط على هران وقد يقوى العمل ويتزايد أي شيء زي إيه زرع ميكرفي ويتزايد كما يقعر حتى يستلزم ظهور بعض آثاره على العبد في الدنيا في الخير والشر حرية تنشيا لزم بيّن ونقرد لو أن أي في الدنيا دونية girman aikinsa da kake na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sa wannan aikin a akarin a duniya Allah ta'ala ya jefa ma bayan Allah kansa a zuciya haka manzo Allah sallallahu ya faɗa cewa idan Allah ta'ala idan ahabba Allahu 'abdan nada jibrila zai kira mala'ika jibrilu alaihi salam mahabbar Allah ko ana samun ta ne gwagwadon irin aikin da mutum yake na alkhairi ولا يزال عقلي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن أعادني لأعيدنه هذا ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه kaga alhadisi da kudu shi abin da ya faɗi kenan shi yasa tunalu mahabbatullahi ta'ala bi hasbi ilayhi bil ibadati ana samun muhabbar Allah soyayyar Allah ne gwagwadon irin aikin da mutum yake aiwatarwa na alkhairi to za a ga asirin wannan aikin tun a duniya Allah ta'ala ya jefa son bayi a cikin zuciyarka cikin zuka san bayi a cikin san cikin zuciyar bayi ko ya zama mutane Allah ya jefa musu ji suna kaularka suna son ko da yadda kake kusantar Allah madaukakin sarki haka idan aikin mutum ya muni mutum ya zama mummunan aiki yake yi inna sharran nasi manzilatan inda Allah ta'ala yawmal qiyamati huwa man tarakahu an-nasu a fuhshihi sai mutane su watsi su bashi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa manzon su mawlau kunta faddan ghalibal qalbi lam faddu min hawlik فبما رحمة min Allah لنت لهم kyawawan ɗabi'un manzon Allah su salama bisa sahabbai suke kanta wannan hatta waɗanda ba musulmi ba sun yi shaida abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu kafin ya musulminta. da ya ga yadda manzan Allah su salama sahabbai su sun su ce ba ra'aitu ahadan yuhibbuhu ka fa a ashabi muhammadin muhammada ban taɓa ganin wani mutum da mutanen su ke kaunar su suke son sa amma irin yadda sahabban annabi sama suke son shi to shi ne na limamu mutane ne ke ce mana gwaggwadon irin aikin mutum na alkhairi ko na sharri to asarin zai bayyana amma a lahira sai hasken ya cika. shi ne ce alkhairi wa sharri ko alkhairi ko sharri kama huwa mushahadun bil basari wal basira kamar yadda kuma za a iya ganin asarin wannan aikin bil basari ta hanyar ido ido zai ga asarin wannan aikin wal basira da kuma kwakwalwa ma za ta iya hasaso irin tasirin da kyakkyawan aikin mutum yake da shi a duniya da kuma tasirin da mummunan aikin sa yake da shi a duniya قال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما inna lil hasanati diya'an fil wajhi lallai tabbas kyakkyawan aiki yana da wani gurbi a fuska mutumin kirki ana ganin alamar haske a zuciyarsa wa nuran fil qalbi sannan ga hasken da Allah ta'ala zai rikatawa a cikin zuciyar mutum kuwatan fil badani sannan mutum Allah ya ba shi lafiyar jiki kullum ya zama nashifi saboda yadda yake biyayya ga Allah sannan wa sa'atan fil rizqi sannan kuma a ga Allah na yalwata masa akwai a ciki wa mahabbatan fi qulubil khaliqi sannan kuma Allah ta'ala ya sanya soyayyar mutum a cikin zukatan bayi ku dubo waɗannan alamomin da a duniya suke abdiya'u fil wajhi النور في القلب القوة في البدن السعة في الرزق المحبة في قلوب الخلق دو أن سنة آثار الأعمال الحسنات الدنيا Allah ta'ala ya kan sa ma bawansa wannan a gani a duniya shi yasa ai suke cewa ake ruwaitowa daga ɗaya daga cikin abin nan abin nan ɗaya daga cikin ta yake cewa man akala halala duk mutumin da ya ci halar. sannan wa'aba da rabbahu yake bauta ma ubangijinsa سنة وعامل خلقه بخلق حسن هي معاملة ده حلتين ألا بكتاوة أبيئة لم تقطع له في راسه وحنجل ليسا سبجي ده مدى كسكوري با الجنة هنقوم والله جاونا أبو تنزي أكو بمزاي كسكوري وانا من ننشر كم بداؤك أكل الحلال أكل الخلاء حلالي سنة عبادة الله تعالى بالإخلاص sannan kuma mu'amalatu khalqillahi ta'ala bil khulqil hasan to wannan yana daga cikin abin asbabu sidqi al firata duk abin da mutum zai hango na nesa shine hadisi hasan duk da malaman hadisi sun yi sabani akan ingancin sa ko suna ganin hadisi ne da'ifi amma adna ma yuqalu fihi hadisi ne da li ghayrihi su sun ce ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron hangen nesa mai imani mutumin da ya zama mai imani wanda yake da waɗancan shaɗan guda uku sun halas kyautata mu'amala da da Allah ta'ala wajen bauta masa kyautata mu'amala da halittun Allah wajen yi musu mu'amala da kyawawan ɗabi'u baka da haƙƙi daga kowa baka da ƙashi ne haƙƙi kana ba shi haƙƙinsa kowa kana aje shi a matsayinsa to wannan mutum Allah madaukaki ba zai sa shi ya zama kullum firasa ba za ta zama mai kuskure ba ba zai yi hangin nesa ya zama mai kuskure ba sai ku lissu na mutum ya haka sun taru da shi da yawa a rayuwarsa an fi za a tafi wani yaki na ta faɗa mana sai ku lissu na mutum ya ce mu za mu ci nasara za a je a kwabza da tatar sai ku lissu na mutum ya kalli irin shirin da aka yi da kuma irin azama da mayakan suke da shi ko suke da ita sai ce nahnul muntasiru Sai mu za mu ci nasara sai aka ce in sha Allah sai Allah za su malam ka manta baka in sha Allah ba sai ce sha Allah ta hakikan la ta alika sai na ce in sha Allah ina ne kusan muku ba wai na nufin in din nan na ci taliki ba ne a taliki ne daga insha Allah sha Allah ai sha Allah ban na ce ne kadi sha Allah ne ba insha Allah sha Allah bi ma'ana kadi sha Allah Allah ya ya su haka sai da aka je kuma wannan yakin aka ci nasara har wannan sidqul firasa ke waɗannan suna cin alamomin gane kyakkyawan aiki a duniya sai mutum ya auna ya gani wa in lisayyi'ati sawadan fil wajhi sannan mummunan aiki yana da wata yana da wani yana yana da baki a zuciya idan mutum ya mummunan aiki fuskar sai ta zama kwa'a da zulmatan fil sannan kuma Allah ta'ala ya sanya masa duhu a cikin zuciya sai ya zama da tausayi yanzu mutumin da ke shan jinin jarirai yaushe kake tsammanin ka ce masa wai ya ji tausayin wasu ya za a yi ka ce wai ka aje masa kuɗin bayan Allah wanda da shi ake asibiti da shi ake ilimi da shi ake titi da shi ake komai ka ce ba zai tace ba mutumin da za a tsiyaya masa a kawo jinjiri da ran sai ya kansa ta bango jini ya tsiyaye a koti ya kurɗe ya sha aka kan shi ya ce masa yi in na kashi kubano ya zaɓe shi ciyaman ko ɗan majalisa ko shugaban kasa ko gwamna da maka adalci ha a tukhadi'u nafsaka kana maki kana makanka kana kana jira kanka ne ba zai kaiwa ba haka sannan mutumin da ya saba da ya yanka mutum a yanka mutum da shi sannan shi ne kake tsammanin ka ce bai ci mulki ba sai da aka kashe mutane sannan shi ne kake tsammanin ka ce wai a ci gaba da wai zai adalci in ka in ka zaɓe shi ko in zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa ko ya zama gwamna wallahi ba zai yi ba wannan duhun da ke cikin zuciya shi ba zai ta jin tafiyin kowa ba kowa ya mutu mai tausayi shi ne mutumin da ya zama yana da imani mai biyayya ga Allah sannan wa wahnan fil badal sannan sabon Allah mummunan aiki na kawo raunin jiki wa naqsan fil sannan kuma arzikin mutum ya zama tawayayye ko ba mutum na da kuɗi amma ba arziki yake samu amma da rasa ina kuɗi ke tafiya sannan wa bughdatin fi qulubil khalqi sannan kuma jahalatan Allah ta cikin shi wannan sakamako ne na mummunan aiki da mutum yake aikatawa duk wannan yana cin asaru sayyi'a cin a duniya وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هنا سوى ما عمل رجل عملا ونباوى بكأي ونأيكي با إلا ألبسه الله رداءه فجيسي ألا تنعمس ريبتها مزونا عن أيكي إن خيرا فخير إذا أي إن كان العمل خيرا to khayru idan aikin nasa ya kasance na alkhairi to fa khayru libasin yulbasu sai a sanya masa alkhairi a sa masa tufafin alkhairi wa in sharran fa sharrun idan kuma sharri ya aikata to sai a sa masa libasu sharri sai a sa masa tufafi na sharri shi kenan duk inda ya tafi da mutane sun gan shi shi kenan duk ma zunubi zai ɗoyi abin a tahiyya yake faɗa yake cewa wa min lahi ala ibadihi anna dhunuba la tafuhu ba zunubi na wari wanda wani ba ka zo kusa da shi ba shi mutum ya gama zunubin sa ko ka zo ka zo da kan shi amma wannan wannan wannan bakin tawadun fil wajhi din yana nan sannan zulmatun in in ba kai wannan tawadun fil wajhi din ba akwai zulmatun fil qalbi ظلمة في القلب وهذا النسيم وهذا أمر معلوم ما لن يعنيك ونا أكبر من ذات سيدنا عبد الله عزنا عثمان بن أسلان سيدي وهذا أمر معلوم ونا كنت لن أبي يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم waɗanda suka san waɗanda da masu ilimi da waɗanda ba su da ilimi da masu basira da waɗanda ba su da basira duk suna musharaka wajen wannan za su iya ganowa wani da kake ganin bai da ilimi sai iya gano ya ga wannan a tare da wani hatta illa rajula tayyib al-barra har mutumin da ya kasance tayyiba mai tsarki albarra mai kyautata aiki la tushammu minhu ra'ihatun tayyiba sai a jena wani irin ƙanshi wa in lam yamassa tiban ko da bai shafa turare ba sai a jena wani irin ƙanshi ko da bai shafa turare ba wannan wannan wannan yana bayyana ka gani fa yazharu tibu ra'ihati ruhihi ala badnihi wa thiyabihi sai ya kasance ƙanshin ruhinsa yana bayyana a jikinsa wa siyadihi da kuma tufarsa ko bai sa turare ba sai kankan kawai yana wani kanshi kanshi na tashi a jikin shi ba zai ga irin warin kakin nan ba wal fajiru bil aqsi shi kuma fajiri haka shi kuma kishi ya haka kagan min minhu ra'ihatu su'ihi in ka jinihi wa saubihi wa siyabihi shi wal maktum alladhi asabahu al hawa la yashum la hadha wa la amma mutumin da ya zama mai mara alladhi asabahu al hawa wanda san zuciya ya kama shi shine mazkum ya kamanta maka wanda ke jin ƙanshin ne da mutumin da ke lafiyayye ba mura yake yi ba shi ko wanda zai jin kanshin zai shi ma son zuciya gare shi to ba zai ji wannan kanshin ba ko kan da su ne قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفعم طعم الماء من سقم ومن يك ذا فم مر مريضا يجد مرا به الماء الزلالة ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة idan mutum bakin shi bai da lafiya idan ka bashi ruwan zaki sai ya ce yake yi ido in rana ta fito idan akwai dindimi a idan sai ce ba ta fito ba tun cikin ainu zan a shan yin ramadi wayin yin cikin famu ba'aman ma'ilin sakari kun bakin mutum bai da lafiya sai a bashi ruwan zaki ba zai iya jin daɗin ba to idan baka gano aikin nan ba kana da damuwa ka na kuma auna wa a alihi ko fir'auna ya tafi ya ce a cikin kamushin dadda la yara fa ha'u Eh, yana sa tuka mishi kayan da wawaye ba za su gani ba kenan duk telan da ya kira sai ce shi ba zai iya ba zai sani ba ya ka samu wani tela ne wa yau ya ce a bada kuɗi kaza shi zai je siyo yajin aka bayar ya yanki kama fir'aunu kuɗi mai yawan gaske aka tafi aka je aka siyo wannan yaji fir'auna aka kawo aka yi masa haka bai ganin yaji ana haka ana kage ana ana nuna a tada saman a tada ƙasa rauna da cikin yaji kuma dama ya ce ne a ta maza kayan da na ya sabihu tafihu in ya rahu eh, rigar da tufafin da tufafin da wawa ba zai gani in dai kawawa ne ba za ka ga tufafin ba ga yajin an kawo ana ta nuna masa auna a yi sama a ƙasa da shi ana auna shi ko bai gani ba ya ce bai gani ba in yi ce bai gani ba ya ga da matsala to ka shi ne ka zama a har kuma kayan aka ce an samu shi kuma ya gayyato ya to manya-manya daga garuruwa abokanan shi ya ce musu zai fito ya wuce ta gaban sa a yi mawkili ya wuce ta gaban su shi kenan sai shi zai gafin auna ya fito tun ka rashin aulu wa killatu alihi kenan to in kada mutum ya zama wannan to daga in ka zama in ka zama fasibul hawa almazkur to la ta shin mutuncin rahi'a Allahu alam bal zukamuhu yahmiluhu ala al-inkar wannan murar ta ta kan zuciya ita ce za ta sa shi ya zama ya musa ya ce zai jin kanshin bayan Allah mutanen kirki fa hadha fadl al-khitab fi hadhihi al-mas'ala wannan shine magana wadda maganar take daidai game da wannan kabiya ta kulu, wa misra'il cewa ta kunu fil akhira wa ta kunu fil wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis sawabi Allah ta'ala shi yafi sanin daidai a cikin mana tarjihi bi ban haka nan ba cewa maganar al-imam Izuddin ita ce daidai cewa wannan kulu, wa misra'il ɗin. to atyabu inda Allahi min rihil miski fi dunya wal akhirah kuma wannan ita ce bangar da dacewa da daidai to malam zai ci gaba da magana sharhin wannan dai hadisin duk kuma jaba kun sa imamu qayyim yana mana sharhin hadisin al-harith al-ash'ari al imamu tirmidhi ya gwaito wanda ya kunshi abubuwa goma biyar daga sayyiduga yahya ibn zakariya alaihi assalam sannan guda biyar daga manzon mu sallallahu alaihi wasallam to su ne yake mana sharhin sa kun san azumi ne ya jawo aka kawo wannan bayanin wa siya ne to ne ya jawo wannan dogon bayanin da ake kai yanzu in Allah kai mu karatu na gaba wa amurukum da sadaqati za a ci gaba a cikin dai wannan hadisin Allahu a'lam